أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba da assalamu alaikum wa wabarakatuh goma ga watan hudu shekara ta 1439 hijiriya wanda shine ya dace da 29 ga watan sha biyu, shekara ta 2017 miladiya muna darasi na talatin daidai a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul sallallahu alaihi wasallam na imamu ibn kasir rahmatullahi alaihi rahmatan wasiya in ga iya tunawa mun gama bayani akan yakin uhud ko yau za mu tashi akan wani yaki da ake ce da shi غزوة حمراء الأسد غزوة حمراء الأسد مالك ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا له وهذه غزوة أمراء حمراء الأسد غزوة حمراء الأسد وأمر ألا يخرج معه إلا من حضر أهدا ولم يخرج إلا من شهد أهدا سوى جابر بن عبد الله رضي الله عنه فإنه كان أبوه استخلفه في مهمته وفي مهماته فقتل أبوه يوم أهد واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له فنهض المسلمون كما أمرهم صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم وفت ذلك في أعضاء قريش في أعضاد قريش وكانوا أرادوا أرادوا الرجوع إلى المدينة وثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة وظفر صلى الله عليه وسلم بمعاوية ابن المغيرة ابن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك ابن مروان فلم يقتل فيها سواه yaƙi na gaba da aka yi bayan uhud wannan yana cin yaƙon da aka yi tsakanin yaƙin uhud da ghazwatul muraisiya to akwai yaƙin hamra'ul asad za mu ji meye hamra'ul asad yayin da manzan Allah ya wayi gari ranar lahadi sai ya ainihin wato zaburar da musulmi ya ce su yunkura su tafi neman abokanan gaba labari ya zo masa cewa ashe yakin ba a gama shi ba ashe abokanan gaba suna can sun kimtsa sun shirya suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sabansa ruwa a jallo za su kashe daman su ƙarshen warwarar matsalarsu shine kisa ina za su samu annabi su kashe an yi ta bibiyar wannan bawan Allah za a kashe za a kashe amma wallahu ya simu minan nas Allah ya kare shi daga mutane Allah ya ba shi tsaro ya ce to kafin su neme mu mu bari mu neme su don tsoratar da su abokanan gaban su sani cewa musulmi ba kan wallasa ba ce wannan shine yakin da ake ce da shi hamrawul asad an dawo uhud ana dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a kimtsa a tafi saboda labari ya zo masa to in suka zauna a nan to su ma sun shiryo za su zo su tarar da su to amma a lokacin annabi ya ce to kar wanda ya fita ya bi ni wannan yaƙi in ban da wanda ya je yaƙin uhud ba da sauran zafi-zafinsa wanda da shi muka dawo daga uhud bai yi sanyi ba to da shi za mu tafi ba wanda ya fita tare da shi a wannan yaƙi sai waɗanda suka je uhud kar ku manta akram kalla uhud din nan abin da aka yi an kashe mutane da yawa sun taho da wannan jimamin na an kashe musu yan uwa wajen mutum saba'in in ban da bin umarnin allah ba malam sai kuma a lokacin kuma ana dawowa annabi ya ce kuma a tashi a fita wani gudun. wataƙila ka dawo wataƙila ba za ka dawo ba amma tun da bin umarnin annabi ne ya zama wajibi ya zama tilas sabai sun yi rawan gani kwarai da gaske sun yi kokari zama mu ne sai mu ce haba ko hutawa ba a yi ba jiya jiyan nan aka baro kaza yanzu a daɗa komawa sai jabir bin abdullahi shi bai je yakin uhud ba amma annabi ya mai izini an tafi hamrawul asad da shi me yasa jabir bai je yakin uhud ba babansa ne yasa shi aiki ya ce masa kaga ina da 'ya'ya mata kanana ka tsaya ka kula da su ni zan tafi yaki kai kuma ka kula mana da gida su wannan ya sa bai je ba kuma ya masa wasiya ce kuma ina ganin ina daga cikin mutanen da za a kashe su a yakin nan na Uhud a farko farko so in na mutu ka biya mun basu suka na sannan kuma ka kula da ƙannanka wannan shine wasiyar da abdullahi bin haram baban jabir bin abdullah ya yi wa jabir kafin ya tafi yakin uhud kuma wannan shine dalilin da yasa jabir yana so ya je bai je yakin ba don ya tsaya kula da umarnin mahaifinsa da kula da gida kuma hakan aka yi ana zuwa yakin ba a daɗe ba ana farawa shi dai wannan da cijo aka kashe shi ya bar wa jabir yara ƙanana mata kuma kun san mata sun fi rauni da a bar maka ƙanne maza da mata to to gaskiya maza sun fi saukin sha'ani dan namiji in ya dan daga ya je nemo na kansa amma mace ba tana gida tana dada girma ma ana daɗa tsare ta a gida kar ta fita sai dai a yi mata komai to shi yasa duk wanda yake da kanne mata a gidansu shi yake kula da su abun a taimaka masa ne kuma abun a tallafa masa ne a lokacin da suke da wannan shekarun nasu in maza ne wani zai fita je buge bugensa za ga yana dan zuwa wani guri yana dan sana'a yana samu ita fa ba inda za ta je to a kula da mata to shine ya tsaya yana kula da su fa innahu kana abu istakhlafahu fi muhimmati a rana aka kashe mahaifinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba shi dama lokacin ya nemi dama ya fita jabiri ya ce ya rasulullahi ban samu zuwa Uhud ba ai mun izini ni ma in je Hamrawul Asad din nan ka duba yaƙi ba <laughs> yaƙi za a je amma lallabawa suke suna so annabi ya ba su dama saboda imani saboda imani to sai annabi ya masa izini shine fa adina lahu musulmi suka yunkura kamar yadda annabi ya umarce su a lokacin wahun musakkaluna bil biljira sun yi nauyi da raununuka wani yana dingishi wani ga jini yana zuba wani an sare shi wani an fasa kansa wani an kari haƙorinsa suna cikin wannan raunin ba ciwukan da suka aka ji musu a ohot ba su warke ba a lokacin take suka kama ya suka fita suka tafi suka tafi hamra asad ba imani ba kaga wannan ayi ba wanda zai iya yin wannan tsakanin hamra asad da madina sunan wuri ne hamra al-asad din akwai a mil takwas ya kai mil takwas kamar yadda malaman sira suka faɗa allah ya musu rahama mil ba kilomita ba to wannan shine allah ya saukar da wannan aya ta cikin ali imran aya ta 172 yana yaban sahabbai alladhina jabo lillahi war rasuli min ba'di ma asabahum al للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم sahabbai su ne wanda suka amsa wa Allah suka amsa manzon Allah sallallahu ma'ana suka amsa kiran Allah suka amsa kiran annabi a lokacin da rauni ya same su min ba'di ma asabahumul qarh bayan suna cikin rauni raununnuka da ciwuka na yakin da aka je na Uhud amma da Allah ya kira su suka ce mun amsa da annabi ya kira su suka ce mun amsa lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim Allah ce wanda suka kyautata a cikin suka ji tsoron Allah to kuma suna da lada mai girman gaske kaga anan Allah ya ambaci sahabbai da cewa sun amsa kiran Allah sun amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar musu suna da lada mai girman gaske wannan ya nuna wani abu yana nuna mana imaninsu da ainihin wato jajircewarsu da kuma tsayawa suka mai da zamu yi bayani nan gaba insha Allah akwai wani mutum mai suna ma'abad ibn abi ma'abad al-khuzai ya zo wucewa ta wajen manzon Allah da shi da mutanensa annabi ya ba shi kariya har sai da ya je wajen abu sufyan da mushrikai a wani wuri da ake ce da shi ar-rawha wa marra ma'bad bin abi ma'bad al-khuzai ala rasulillahi sallallahu wa ashabihi fa ajarahu hatta balaga aba sufyan wal mushrikin bil rauha fa akhbarahum sai yaje ya ba su labari da abu sufyan da shi da mushrikai sai yaje ya ba shi labari ko ya ba su labari cewa ai ga muhammadu nan da shi da mutanensa suna neman ka kai abu sufyan da kai da mutanenka wannan magana da ya gaya wasu abu sufyan sai ta ainihin wato karya ainihin wato gabansu ko ta raunana su su kure shawa din kuma sun kasance sun yi nufin za su koma madina ne za su arruju a radu arruju a ilil madina wannan ya hana su su koma din sai suka juya suka tafi wato makka wannan a hanya kenan abin ya faru manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya datar da shi bi Muawiya ibn al-Mughira ibn abil al-As wani kafiri ne daman ana neman sa ana neman shi yayi yaudara yayi ha'inci so sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ribata ya rabauta da samunsa annabi ya ce ku sare wuyansa kura shine wa amara bi darbi unuqihi sabra ba wani dogon labari ya ce ku sare shi shine mahaifin aisha mahaifin aisha mahaifiyar abdulmalik ibn marwan wannan sarki shi wannan mutum shine mahaifin matar abdulmalik ibn marwan a wannan yakin gabaki ɗaya na hamra al-asad ba wanda aka shi in ba wannan mutumin ba shi kaɗai ne aka aka wato aka kashi tunda sun sun juya su abu sufyan kaga ga wanda ya je ba da labarin kenan ko ya zo wajen annabi ya dan ba shi kariya in an ce kariya a dan ba mutum wani security kar a taɓa shi a kyale shi cikakken bayanin hamrawul eh, asad shine kamar yadda malaman da wa saraya suka ba da labari suka ce wannan da yaƙi yaƙi ne da aka yi shi tsakanin uhud da kuma gazuwatul muraisi mushirkai ne suka yi tunanin bayan an gama yaƙin uhud sun ɗanɗana sun ji daɗi tunda sun kashe mutum sama da saba'in ko wani abu makamancin haka kawai sai suka ce bari mu daɗa komawa mu ƙarasa su gaba ɗaya mu kammale ma da musulmin nan yanzu anan ina bayani ne akan sababin wannan yaƙi na hamra'ul asad tunda sun je uhud sun ga sun ɗanɗana sun kashe mana mutane an kashe musulmi suna dawowa saboda makaru sai suka shirya suka da tare da makamai ai gwandama mu koma mu je mu karisa su gaba ɗaya kawai a daina jin ɗuriyar musuluncin ma gaba ɗaya to wannan shine niyyar da suka yi ana haka suna wannan shirye-shirye Allah ya kawo annabi labari cewa salam salam to fa yaƙi bai ƙare ba an gama uhud kuma ga mutanen nan sun yi shiri za su yi kanku za su taho madina shine can ake bamu labari sun yi nufin zuwa madina amma da aka gaya musu gashi gashi sai suka kaza sai annabi ya ce to kafin su shirin su yi kanmu mu bari mu neme su dan a nuna musu cewa uhud din da aka je ba wai an samu rauni bane kuma annabi ya ta hikima ka duba hikimar da sai ce kar ma wani ya bi mu dan kar a ce ma na zo madina na daɗa gayya iya wanda suka je uhud ɗin su za su daɗa komawa wani abu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga za a yi tunanin a ce ai ya kamata a ce an dan dada shiri an karo wasu mutane su ba can sun yi shiri fa sun ka karo jama'a amma da yake yana aiki ne da ikon Allah ya ce to wanda suka je Uhud din su ne za mu tafi da su manzan Allah ya samu labari ya ce to a shirya a tafi musulmi suka amsa masa ba su watsa masa ƙasa a gwiwa ba suka amsa suka ce mu je amma fa da raunuka a jikinsu kamar yadda na yi bayani wani yana ɗingishi wani ciwon gashin yaushe babu ba maganar warkewa kwata-kwata amma dai a hakan suka ce sai sun tafi da kuma tsoro suka ce sam'an wa ta'a mun ji mun bi to shine a lokacin jabir ya zo ya ce shi ma da Allah yana neman alfarma a bashi dama aka bashi sai wannan mutumin ma'abad ibn abi ma'abad al-khuzai ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ya wannan ya zo gurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi ya bashi kariya ya tafi wajen Abu Sufyan ya je bashi labari wannan labari da ya ga abu sufyan sai ya kara musu tsoro daman malamai suna faɗa cewa um, shi yaƙi akan ci nasara a kansa wani lokacin da magana ko labari da a bayar kamar a a ce tab a yi sanyi muku mugun shiri abun ba kyau sai wanda ya gani to wannan yana karya zuciyar mayaka sai mu ce ji kai anya kuwa al'amarin nan zai yi to wannan ya taimaka kwarai da gaske a wata riwaya ba wacce wadda imamu ibn kasir ya kawo ba shi wannan mutumin ya musulunta ba wai yana kafiri ba ne amma abu sufyan bai san ya musulunta ba kenan ba ya je ne a matsayin kafiri ba kuma ba ya je ne a matsayin ya munafurci annabi ba amma ya je ya ɓoye musuluncinsa annabi ne ya ce da shi tun da kai ka musulunta ba a san cewa ka musulunta ba ka je ka tabar mana da su ka je a matsayin kamar kariya ne na baka kai ba musulmi ba ne a matsayi kamar na baka wata kwaba ne wata kariya ka je ka gaya abu sufyan fa mun yi fa babban shiri fa a kansa ka tabar da shi kurum shi abu sufyan ya dauka dan uwansa ne wannan mutumin ma'abad ibn abi ma'abad al-khuzai ya je kuma ya bashi labari ya ce tab ai musulmi sun fito samurai al ya ce kuma ni ina ba ku shawara mugun shirin da musulmi suka yi muku kar ku tunkare su ku haƙura da yaƙin nan ku juya ku tafi makka kawai da fa su sun shiryo su abu sufyan za su zo su karar da musulmi ne gaba daya su taho madina to kaga wannan maganar da ya yi ya taimaka wajen me wajen tabar da su ba su zo suka yakin ba tunda shi yakin ai ba su ake sai an yi shi ba amma inda yadda za a kautar da shi to a kautar kai annabi ya yi haƙuri sallallahu alaihi wasallam sabai dai suka ce a tafi haka shi kuma su abu su da shi da mutane suka tsorata suka ce bari su koma makka kawai to ashe kaga kakan iya amfani da wani ya je wajen abokanan gaba ya saka tsoronka a cikin zuciyarsa kuma in yana in yana nufin wata tsiya ko ta barna gare ka to za ka iya amfani da wannan kasa a tabar da shi ya manta da kai ko ya ji tsoronka wannan duk ya halatta a babi na yaƙi alharbu khud'a daman yaƙi ɗan yaudara ne to ne Allah ya yabi sahabbai alladhina istajabu lillahi wa rasulihi min ba'di ma asabahumul qarh ibnu ishaq riwaya sai kawo cewa a hanyarsu ta komawa daga hamra al-asad su musulmi sai suka tsinci ko suka samu wannan mutum muawiya ibn al-mughira kakan abdulmalik ibn marwan ta wajen mahaifiya da aba izza al-jumahi um, wanda annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya yi masa wata baiwa ya taimake shi ya bashi wato ya fanshi kansa ma ba tare da ya biya kuɗi ba cikin ribatattun yaƙi na badar annabi ya ba shi dama bai biya kudin da ake biya na fansar kai bai yi ba aka ba shi dama kawai sai ya je ha'inci annabi bai musuluntan ba kuma ya ci gaba da faɗa da manzan Allah salsala sai annabi ya samu labarin rashin gaskiyar da ya yi ashe wannan mutumin gashi mun masa mutunci abinda shi kuma ya mana kenan alhamdulillah suka kama shi suna kama shi sai ce ya rasulullahi ina neman a bani damar in fanci kaina sai manzo Allah ya ce ina ai ka ta kare yau eh ya wallahi la ta musu aridaika bi makkata ba'daha yau ka daina komawa makka kai dai babu kai ba zuwa ka shiga makka yau tunda ka shiga nan mu karka manta a badar ga abin da muka maka na mutunci da kima kalan yanzu in kyale kaka koma maka ka je ka ce kana min dariya ka ce khada'ata muhammadan marrataini ka yaudari muhammadu sau biyu ka gama da ni a badar yanzu ma na kama ka kuma ka daɗa min yaudara wanda Allah ya ce ina Zubair ya ce gani ya ce je ka sare wuyansa kai wani abu sai aiki da cikawa ai kwarai da gaske to ai da wahayi ne shi bayan abu ba da wahayi ba wannan zai nuna muku wato hadarin fada da Allah hadarin fada da musulunci fada da addinin Allah yanzu ne mutane suke cin bulu suke cin daɗi mutum ya zo ya zagi Allah ma ya zagi annabin ma in da ne lokacin annabi yana raye to ɗayan biyu ne in ka fi ƙarfin musulunci to shine nan ma na fakonka in ku daman izza in tana hannun musulunci to daman kwananka ya ƙare amma yanzu malam yanzu nan ka bude waya ka shiga intanet akwai website din da ka shiga kawai zagin zagin musulunci kawai ake kawai zagin musulunci kawai abinda da ake kawai musulunci ake zagi kuma ka san wani abin da zai baka mamaki akwai musulmi a ciki wallahi ka ɗauka ko arna ne akwai musulmi irin masu ra'ayi din nan na wani na daban saboda babu wani wanda zai kare shi waɗanda aka ba su kariyar musuluncin su kansu rauni ya shige su yanzu mutane sun fi kare dukiyarsu akan addininsu sun fi kare iyayensu da kadarorinsu akan addininsu to shine amfanin daula islamiyya ta kafu idan Allah ya kafa daula ta musulunci to ba wanda zai zo ya cin kashi wa addini a kyale shi ba wanda zai zo ya taba musulunci a kyale shi ba zai fara ba ma aiki da cikawa ake yi shine ka'idar musulunci kwanan nan wannan wa yake bani labari yake cewa a saudiya wasu 'yan china an ɗauke su aiki a wata jiha daga cikin jihohin su arna ne kafirai ne 'yan china ne da suka je da yake suna cin mutane kun san 'yan china suna cin mutum kana alaka da shi ka biya hankali idan <laughs> wutar in ya samu dama gasa ka zai cinye ka wallahi suka je suka samu wasu 'yan pakistan musulmi suka kama su suka yanka su suka gasa suka cinye su 'yan china na gaya muku suna cin mutane ko yanzu kun ga zaku ana nunawa a hotuna za ga jarirai in suka mutu ba sa binne su zuwa ake yi a dafa su a cinye su cinye yara jarirai naman ci suke kuma ana sayar su a hotel akwai wanda ake zuba su a kwalba akwai wanda faranci guda jaririn guda aka sa masa a dafa gaba ɗayansa kawai da kayan miyarsa a haɗe kawai ya farke shi da cokali yana yaga yana ci su suna cin mutane sai dai suka cinye mutane aka yi ta neman waɗannan mutanen ba a same su musulmi ne nema sama da ƙasa to kasan saudiya tunda da su sun riƙe gaskiya allah yana taimakon su akan harkar security ko mota ce aka sace ta yau kafin a yi ni sai an ga inda take alkawari ne kuma da wahala wasu je su yi wani ta'addanci a wannan ƙasar wai ba a kama su ba zai yi wahala su kuma haka allah ya musu akwai security shi yasa za ka ka zo iya faɗin sai ga immigration sun fi ɗari uku wancan can wancan ko ina ana kallon ka ga kyamarori ko ina ko banɗaki da kyamara ana bincike ana bincike wallahi sai da suka samu mutanen nan a dosbin ɗinsu kaga sun yi wa sun ɓoye sai suka manta da suka ci naman mutanen ƙasusuwan sai suka zuba a ina dosbin wajen zuba shara to nan aka gano su aka ce to kalas to mahallin shahid shine irin wannan abin da aka ce annabi ya ce a tsarewa wani Wadannan yan cana nan gaba ɗaya ba wani dogon labari da wani shawara ɗiban su aka yi gaba ɗaya duk aka je aka ɗugunar da su aka sare wuyar su gaba ɗaya aka kashe su shiru kake ji kamar an shuka dusa daman ka'idar su ne in ka shiga ƙasar su ka saba musulunci ka saba dokar Allah daman kaza ne akwai 'yan najeriya idan aka kama irin matsafan nan a wasu shekaru mai tsafi ne ya je ya kafa yana taimaka mutane tsafi ana kama shi sun koyar da shi suka yi kawai suka datse masa wuya su sihiri a wajensa in sun kama mai sihiri mai kulle-kulle da wayewa da sauransu ai baya ji ba sa daga kafa ba su yadda da harkar shirka ba kwada-kwada malami a kama shi yana ba da magani yana wani sihiri ai kisa suke ai mu ne nan za ka su tafka tafka motoci ana layi ana zuwa amma su babu wata rana mun je umra da wani mutum irin masu tafiyan nan abin nan a airport ya aka yi a shewai shi maganin gargajiya yake kai wajen aka je a cikin jakarsa aka tarar da wannan irin busassun kadangaru da wani kadan duniya kadan duniya ake cewa ko katantanwa ko me wannan mai dan haka haka din nan mai canja wannan wahainiya ko to ko a ko dan duniya ko tantanwa, ko wace ce da wannan da fatu irin na wannan na bera da na gafiya irin wannan tarkacen dai a gaba na aka bude suka ce subhanallah ya shahada <laughs> subhanallah sai wani ya fara irin ma'aikatan sayar haza sayar sayar sai wani yake cewa ta wannan mutumin ya shiga uku in ba bayani aka samu gamsasshe ba in ba bayani aka samu gamsashe ba to wani mutumin sai ya tafi lahira dan sai an samu wanda zai musu bayani me wannan su wasu wani bawon kadangare fata kadangare wani kadan duniya wani katantanwa wani waye ba san da wannan ba wani ya tafi da layu shi ma a na aka yi layu shi kuma a madina ya sauka jakar layu guraye layu a gaba na aka kama shi wannan kan ai ba lalle ne kai labari ba Ya هذا haram ya اخي haram haram haram haram حرام ايش tamima kuna هنا في fi tamima haram. Kar karka ga kamun da aka yi mai irin mutanen an tafi neman kuɗi zai je kai wa larabawa layu da yan takari zai je raba musu layu shirka kisa suke ba sa kyalewa to musulunci ya fi zaman lafiya in mutum ya irin wannan ta'addanci kurin a kammala da shi a wuce wurin amma in dai za a rinka barin barna da mabarnata suna rayuwa suna a cikin mutane to penetrating suke ratsa mutane suke suke shiga su sai kaga sun kafa wata jama'a ta ta'addanci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mutumin tun da ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah ya kai Zubair je ka sare wayarsa a wata riwaya aka ce manzon Allah ya gaya shi Abu Izza din ne ya ce ai innal mu'mina la yuldagu min hujrin a marace. ai mumini ba a harbansa a rami ɗaya sau biyu annabi ya ce mumini ba ai yana da basira shi mumini yadda yake in ya je can ya gane akwai matsala to gobe bare koma ba shine la yuljaqul mu'min min juhurin ko e eh, min juhurin marratain ba a harban mumini a rami guda daya ya miƙa hannunsa fa kunama ɗal ta harbe shi in ya zare ya tafi kenan bare kara dawa ba don ya san akwai matsala amma ya dada komawa ya jefa hannunsa a ciki annabi ya ce mumini ba sai dai baki gidaje. ya ce to ka mana a abada ka mana mun gani kuma yanzu mu daɗa kama ka mu daɗa kyale ka ya ce ku sare wuyarsa kurin aka kammala da shi a wannan riwayar aka ce asim ibn sabit aka umarta ya sare wuyansa to wannan yaƙi na hamrawul asad kenan mutumin da aka kashe kenan shi guda ɗaya wannan bawan allah shi aka samu aka kama um, a watan shawwal aka yi shi takwas ga watan shawwal shekara ta 32 daga hijira annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan wata kai wata 32 daga hijira annabi ba shekara ba wannan yaƙi yana nuna mana um, wato jarinta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da haƙuri da kuma rashin miƙa wuya da wuri yanzu kaga lokacin da aka je yakin nan aka dawo na ohud ana cikin rauni da damuwa da ba dan ƙarfi da annabi yake da shi ba da jarinta ba da ba zai ce a daɗa tattara a daɗa fita ba wani kwanciya zai iya ce kai abin ya fi ƙarfinsa annabi baya miƙa waya li ayi mazhar min mazahir alhazima duk wani abin da zai nuna rauninsa da karayarsa shi baya yi yana iya kokarin sani isa'in billahi wala ta'ajaz duk abin da ya tunkara kawai yana iya kokarin sa ne nemi taimakon Allah haka ni da kai ake so mu kasance muna yi kuma annabi yana da kyakkyawar siyasa ya iya siyasar zamantakewa shugabanci kenan kuma wannan yana nuna mana falalin su sabon annabi sallallahu alaihi wasallama ta yadda suka sance min ta'atin wa sabrin wa tahammul wa sijaba da'a da haƙuri da juriya da amsa abin da annabi ya faɗa da abin da Allah ya faɗa shi yasa ma Allah ya yabe su a wannan aya lil ladina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al qarh للذين احسنوا الذين استجابوا لله والرسول كي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم سوني فمنافقين سكتشي رسول كي munafikai ne don tsoratar da sahabbai suka ce kai innan nasa qad jama'u lakum fa waɗancan sun yi jam'i gare ku sun yi taro ku ji tsoron su fa imana wannan maganar da aka gaya musu na a raunana sai ya kara musu imani wa kawai sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya ishe mu kuma madalla da wakili ubangiji tabaraka wa ta'ala fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim duk akan ne wannan aya ta sauka to sai yaki na karshe da zamu tsaya akan sa basur raji' ake ce da shi wannan sunan wuri ne ko sunan ruwa ne na huzail a binahiyatul hijaz to shi kuma me ya faru annan a arraje sun ba'asa sallallahu alaihi wasallama ba'ada uhudin shi ma dai bayan yakin uhud ne ba'asar raje rabia wa ila بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين قدموا عليه وذكروا أن فيهم إسلاما فبعث ستة نفر من آه في ستة نفر في قول ابن إسحاق وقال البخاري في صحيحه كانوا عشرة وقال أبو القاسم السهيلي وهذا هو الصحيح وأمر عليهم مرثد ابن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنهم ومنهم خبيب ابن عدي فذهبوا معهم ولما كانوا بالرجيع وهو ماء لهذيل بناهية الحجاز بالهدأة غدروا بهم واستصرخوا عليهم هذيلا فجاءوا فأحاطوا بهم فقتلوا عمتهم واستأثر منهم خبيب بن عدي ورجل آخر وهو زيد بن الدثنة فذهبوا بهما فباعوهما بمكة وذلك بسبب ما كان wato ma kana qatala min kuffari quraish fi qaumin fi qaumi badr fa amma khubayb radiyallahu anhu fa makasa indahum masjunan thumma ajma'u li qatlihi fa kharaju bihi ila at-tan'im liyuslibuhu fasta'dhanahum أن يصلي ركعتين فأذنوا له فصلاهما ثم قال والله لولا أن تقولوا أنما بي جزع لزدت ثم قال ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرائي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع ثم وكلوا به من يحرسه فجاء عمرو بن أمية فاحتمله بخدعة ليلا فذهب به فدفنه سبحان الله وأما زيد بن الدثنة رضي الله عنه فابتاعه صفوان ابن أمية فقتله بأبيه وقد قال أبو سفيان أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وأنك في أهلك وقال والله ما يسرني أن أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه طيب بأس الرجيء mutanen da aka tura su wani ruwa wajen wani ruwa da ake ce da shi rajiya to me ya faru ya aka aka tura mutanen annabi ne sallallahu alaihi wasallam bayan yakin uhud sai ya aika wasu mutane wato wannan wuri da ake ce da shi arraji a watan safar ne shekara ta hudu abin da ya faru wa zalika annahu sallallahu alaihi wasallam ba'atha ila adal wal qarra bi su'ali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalika hina qadimu alaihi waɗannan mutane ƙabilar adal da alƙarra su ne suka zo suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman waɗanda za su taimaka musu wa zakaru anna fihim islaman saboda sun musulunta annabi ya ba su mutanen da za su je su karantar da su addini kun ga yaudara ku? mutanen adal da alƙarra alƙaratu su ne suka zo suka yaudari annabi suka ce a ba su mutane sun musulunta wannan da za su karantar da su addini ashe malam za a zo a yi ta'addanci ne daga baya babba a sassita ta nafarin fi ƙauli bin ishaq annabi ya tura mutane shida a riwayar ibn ishaq bukhari ya ce mutum goma ne abul qasim suhaili ya ce riwayar bukhari ta fi inganci wa da wasai annabi ya ce shugaban ku shine marsad ibn abi marsad al-ghanawi Allah ya dirshi daga cikin waɗanda aka tura akwai hubaibu ibn adi suka tafi tare da su yayin da suka zo wannan wuri mai suna arraje sun zo wani wuri da ake ce da shi arraje wa huwa ma'ul li hudayl bi hijaz wani ruwa ne na hudayl a nahiyar hijaz da wani wuri da ake ce da shi al-hada'a wallahi malam sai suka yaudare su shine gadaru bihim sai suka yaudare su sun zo daidai wannan wurin sun san wannan ruwan na kabila hudal ne kawai suka yi ihu suka yi kara dama sun shirya shine wastasrahu suka yi kara suka kira kabila hudal suka ce ku zo ga mutanen muhammadu mun kama mun samu faja'u fa ahatu bihim suka zo suka kewaye su gaba daya an taho da su da niyya za su je su karantar da addini gashi kuma an zo an musu kururuwa shine sassrafu haka kewaye su suna kallo suka yi ta harbin su da kibiyoyi sai da suka kashe mafi rinjaye a cikinsu mutane goma nan majority din sai da aka ce su aka zubar da su gawo kawai a wannan wuri na hudayl wasta'asara minhum khubayb amma khubayb aka riba shi shi ba a kashe shi ba khubayb ibn aji da wani mutum daban shine zaid ibn dathina zaid ibn dathina suka tafi da su da khubayb da zaid aka tafi da su makka suka kai su kasuwar bayi suka kasa su aka yi cinikin su aka sai da su kurum to ai sun dan samu sauki sauki ma wadancan kashe su akai ka duba bayan Allah sun tafi aikin Allah ga abin da ya same su to wannan yana nuna karam kalla ko da kana aikin Allah ne Allah zai iya jarrabar ka ko da kana aikin Allah ne Allah zai iya jarrabar ka za ka iya shiga cikin iftilai sai ka ɗauka kamar ba a daidai kake ba a'a ibtila'i kamar yadda lafiya lau kana zaune a dora ma ciwon ciki kai ta fama ko a dora maka wata masifa ko asara ko gobara yanzu kaga wannan a cikin da'awa suke kenan shi kansa mai da'awa ya shirya a hanyar da'awarsa zai iya gamuwa da matsala idan ya gamu da matsalar sai ya tuna cewa waɗanda suka gabace shi su ma sun gamu da irin wannan matsaloli fa sabaru suka yi haƙuri wasu tahsanu suka kyautata su ko me za mu iya gamuwa da shi a hanya na bacin rai na barazanar rayuwa na firgici na talauci na tsoratarwa na ɗaurewa na zagi na cin mutunci na cin amana na yaudara na ha'inci na yi da kai na waye duk wannan abubuwan ka ɗauke su tun da hanyar Allah ka bi ba laifi taki ne taki in ka ɗauke shi zaka zuba wa abin nan shuka zafi ne da shi hannunka zafi ne da shi amma sai a zuba mata kuma da zafin sai mata amfani Allah mala aka kama waɗannan mutanen sahabbai ne malam sai ga su a kasuwar bayi malam ba abu mai ciwo kana ganin mutum ne kai cikakke a ɗaura maka igiya a wuya kamar yadda ake daura rago wai aje a kai kai wai a kasa ka ka san haka ake kasa mutane kamar yadda ka san yadda ka awaki a kasa ka wani ya zo ya siye kai je ta ka kai ta mai da ko kana ɗiba masa ruwa kai masa wahala ya kai ka gona ka yi ne su ci abinci kai kuma bara a baka ba da karshe a ce da kai ga kuɗi kaza an yanka maka kuɗi kaza in ka biya shi ne za ka dawo cikakken mutum kuma in ya gama amfani da kai ya ɗauke ka ya daɗa kai ka je sai da kai dakon kaya waɗannan fasa ban fasu ne za a je yakin su je su kamo ribatattun yakin cikin kafirai yau gashi ibtila'i Allah ya ɗora musu yau gashi su ne aka kai su kasuwa a maka a sai da su wai me ya faru wai ai an duba an gani bi sababi ma kana qatala min kufari quraish fi qaumi badar ai sun je sun kashe wasu kafirai a yakin badar sun kashe kafirai na qurayshawa a yakin badar dan wulakanci akar makalla <laughs> me kun asai da su akai su wani garin ko wata kasar sai aka daɗa mai da su makka aka sai da su a makka saboda me saboda waɗanda aka kashe iyayensu suka kashe musu iyayensu su malami su gansu su daɗe musu azaba sun san ƙarshen su dai kashe su za a yi kawai to malam mutum ne fa da kake neman sa ya kashe babanka ya yi kaza da sauran sai ka gan shi a kasuwa an kawo an kawo shi za a sayar da shi kaga kawai an yi ne da mugunta keta da niyyar a sayar da su kuma a je a kama su a kashe su kuma shine abin da ya faru din daga nan fa suka rabu da annabi daga wannan labarin daga fitar su din nan har abada sun rabu da annabi kenan sai lahira ga su suna ji suna hannun kafirai ga suna ji ɗuriyar manzan Allah yana madina yau ya je kaza an yi karatu kaza an yi kaza su kuma yau ga su a hannun kafirai an sai da su musulunci lokacin bai da karfin da zai iya kwace su to dama haka suke kafirai ɗabi'a su ne wannan in kafiri ya samu dama a kanka barnar da zai maka ta wuce hankali wallahi kun san yanzu har yanzu a ƙasar nan akwai musulmi matan musulmi da 'ya'yan musulmi da suke hannun wasu kafirai a ƙasar nan suna ta musu azaba sun rike su a nan ne yalwan shandam a bauchi yaƙuƙukan da aka yi shekarun suka gabata mazauna gararkar suna faɗa har yanzu akwai 'ya'yansu da cikokinsu da suke hannunsu suna ce musu azaba sun ƙi su sake su akwai ciwon da ya wuce wannan kana ji yanzu ga yanda kake kawai ka ganka a gidan wani yana ta gana ma masifa to ana gaya mana wannan labarin ne don mu san darajar waɗannan sabon gaskiya sun yi wa musulunci aiki shi yasa zagin su ba ƙaramin bala'i bane wallahi su gama wannan wahalar wani kuma ya zo yana tsine musu albarka kai da ba komai kai ba addinin ba abin da kai ko marinka ba ta bai ba kan musulunci amma kana da bakin da zaka iya zagin su ko ka bata su ka faɗi munanan maganganu akan su Allah ka mu da tabewa to wa zalika bi sababi ma kana qatala min kuffari quraish fi qawmi badr shi dai khubayb radiyallahu anhu makasa inda hum masjunan khubayb ya zauna a wajen su suka sashi a kurkuku masjun daga sijin ne daga baya suka yi ijima'i suka ce sai mun kashe shi sun ma'ajima'u lekatilhi suka yi ijima'i suka ce sai sun kashe shi wa kharaju bihi ila tan'imi suka ɗauke shi shi kubai zuwa a tan'im a makka can wajen masjidu aisha kenan suka tafi da shi buhu dan su tsire shi ka san tsirewa a ɗaga mutum a rataye shi a soke shi kisan wulakanci ba ma adda za a sa a sare shi ba ba kibiya za a sa a harbe shi ba Yadda ake tsire tsire haka za a yi masa haka abin da suka ce za su yi masa lokacin da suka zo za su yi masa sai ce to ina neman da Allah ku bani dama zan yi sallah raka'a biyu fa'adinu lahu sai suka yi masa izini ya san fa tsire shi za a yi yanzu malam ka dubi kanka yadda kake yanzu Allah kiyaye a ce ka fada hannun wani wai zai tsire ka ko hannun wasu za su tsire ka ka tuna ya za a tsire ka yadda za a soka maka itace a dubarar ka a kashe ka malam zafin zafin baya lissafuwa baya lissafuwa rashin mutuncin baya lissafuwa shi sa ka yi addu'a ko mutuwa za ka yi Allah ya baka kyakkyawar mutuwa idan eh, mutuwar wulakanci ba ta da daɗi ba ta da daɗi akwai abin kuka akwai abin tausayi wani an zo fa za a kashe shi don wulakanci ka san me ake masa wallahi fetur da a zuba masa duk a ƙasar nan arnan ƙasar nan duk sun yi wa musulmi sai a zo a jika ka da fetur a ɗauki a shana a kyasta ma kawai kana ihu kana gudu duk inda ka je wutar nan tana ka da itatuwa kuma hannun suna make ka gashi a hoto ana nuna mana gani a haka kana ihu abin zai wutar za ta cinye ka ka mutu to an jika ka da ruwan fetur ya za ka yi ko ba a daure ka ba ya za ka yi an ji ka kyat an kyasta maka ashana ya za ka yi ka ruga da gudu ina za ka je kana gudu wutan tana da huruwa iska yana da hurata tana cin rigarka tana cin fatar jikinka wasu a haka fa aka kashe su suka mutu wasu a rijiya aka jefa su rijiya rikice-rikicen nan da ake rijiya wallahi da ranka malam kana ji kana gan sai a zira ka a rijiya tsundum sai a sa wani ya bi ka ka sha ruwa ka sha ruwa haka mutu wani daure shi aka yi haka a tamke ka kawai sai a tsunduma ka a kogi kan gada sai a je kawai sai a jefa ka a kogi an daure kafar ka an daure hannunka kawai sai dai ka ji ka a cikin kogi kana tsunduma ruwa za ka ta sha kawai ta idan ka ta hancin ka ta kawai ka mutu kisan wulakanci bai da daɗi shi yasa shari'a ya hana yin musula ko kafiri ne za ka kashe shi an ce za idza qataltum fa hasinul qitla mafi sauki ka sa takobi ka sare wuyan mutum shikenan kuran yi ɗaya ya ji amma kai mai azabar da ba daɗi yaya kake kwatanta kanka malam aka tsunduma ka a cikin ruwa kana ɗaure dan Allah ya zaka ji ka fada cikin ruwa kana ɗaure ya zaka ji. ya tashi ya sallah raka'a a biyu yace wallahi laula an taqulu annama bi jaza'un lazitu wallahi Hubaibu yace wallahi da ba dan kar ku ce ina da tsoro ba na tsorata ba jaza tsorata firgita lazitu wallahi da sai na kara yace wala balihi na autalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masra'i ni ban damu ba hina uktalu musliman yayin da za a kashe ni ina musulmi ala ayi jambin kana lillahi masra'i ko ta wani bangare ko ta yaya kuka kada ni kuka kashe ni tunda dai ina kan musulunci na gode wa Allah yace wallahi baya nadama akan wannan addini wadhalika fi dhatil ilahi wa in yasha an yi mun wannan ne saboda Allah shine fi dhatil ilah idan Allah ya ga dama yubarik ala awsal shilmin muwazzai yan gabbaina da aka yi aka yayyanka ne ko aka kakkashe ni ko aka yi mun da abin da aka yi mun Allah zai musu albarka da yayi wannan ya zo yana sallah nan summa wakalu bihi man yahrusuhu sai suka wakilta wa zai yi gadin sa shi wannan ya bin, aka ce ku yi gadin sa dan kar zo yana sallah ya gudu yace ni ba gudu ba inda zan yi ba zan je ko ina ba ku yi duk abin da ku amr bin umayyata shi ya zo ya same shi kafiri amr bin umayya ya dauke shi bi khada'atin laylan ya yaudare shi da daddare ya dauke shi fa ba bihi fa dafanahu ka san me suka masa malam kai Allahu akbar a wannan riwayar imam ibn kafir ya ce wannan kafirin amr bin umayyata shi ya zo ya yaudare shi ya dauke shi cikin dare ya fita da shi ashe zuwa suka suka tona rami rami malam suka jefa shi a cikin rami daren sa suka binne shi lillahi inna ilaihi raji'un wai kun gane abun kuwa kun ga ciwon abun malam ko kwado ne kwado kocin naka ne ka tona rai da ranta ka tona rami ka binne idan ka binne ta ka bude an dan jima ka bude ka ga yadda za ta gigice ballantana dan adam mutum fa ka toni rami ka zira shi da ransa ka tura mai ƙasa malam mutum ba kyau mutum ya iya mugunta zaid bin dasina shi kuma fabta ahu safwan ibn umayya shi dai zaid bin dasina safwan ibn umayyata kafirin nan shi ya zo ya tarar da shi a kasuwa sai ce a ga wanda ya kashe babana nan a badar kawai sai ce nawa ne kudinsa aka ce kudinsa kaza kawai sai sai shi da ya saye shi sai da ya kai shi gida ya ce kai ka kashe mahaifina a badar ko kai da muhammadu kun je yaƙi kuka kashe mun uba to yau ga ka a hannuna na siyo ka a kasuwa shi ma ya kwantar da shi ya mai mugun kisa na wulakanci gawa kurin ya jefar da shi kawai haka aka yi masa shi ma kafin a kashe shi abu sufyan ya gaya masa ya ce masa ai sulhu ka anna muhammad muhammadan inda na tudrabu kuku kai kai zaidu za ka ji daɗi a yanzu dinnan kamar yadda kake ciki dinnan za ka ji daɗi a ce muhammadu yana hannunmu yanzu yanzu za mu sare wuyansa za ka ji daɗi wa annaka fi ka kai kuma kana cikin iyalanka ka san me bakar magana fa ya gaya masa muhammadin naka yanzu yana madina cikin iyalansa kai kuma ga kai yau za mu sare wuyanka kai da kace kana son sa ka yarda da shi kana bin sa to shi yanzu yana gida cikin iyalansa kai kuma ga kanan a hannunmu za mu kashe yanzu in an juya abin kai yanzu yadda kake nuna kana son muhammadu za ka ji daɗi a ce muhammadu yana hannunmu za mu sare wuyarsa kai kuma kana cikin iyalanka sai ce wallahi ma ya surru ne an nifi ahli ya ce wallahi ba zan jin daɗi ba ina cikin iyali na kuma anna muhammadin fi makani alladhi huwa fihi a ce muhammadu yana wajen da yake a yanzu ma tusibahu shaukatun tu'zihi ko kaya a ce kaya za ta same shi ta cutar da shi wallahi ba na so ba wai magana kisa ba ma kaya ma ta soke shi yana inda yake ba na so kaya ta soke shi ballantana magana kashewa yaushe zan so a ce ni na kubuta an kashe muhammadu ku kashe ni din shi ya tsira shi ma haka suka yi suka me suka kashe shi to malam haka aka yi ta rayuwar nan fa rayuwar firgici rayuwar tsoro wancan ya nemi wannan wannan ya nemi wannan haka annabi ya ta rayuwa da shi da sababbin nan don su kare wannan musuluncin ya zo mana nemar wa musuluncin yanci suke yi kuma suka sama masa yanci a wajen kafiran duniya ya samu yancin har ya zo min ni da kai yanzu nake karban sa a karkashin fanka da da carpet to me ya kamata mu yi waɗannan sahabbai mu musu addu'a Allah ya yafe musu Allah ya sa aljanna ce mu kuma sun cancanta da Allah ya ce yan aljanna ne gaskiya wanda irin wannan rayuwa ta firgici ta damuwa malam ta ɗarɗar ya ka gani yanzu nan kai in tashi hankali dan tashi hankali gari ba zaman lafiya duk rufe kasuwar ku kuke shi jama'a yau fa ba lafiya gari kowa sai rufe shagon sai gudu ya tafi gida an tafi gida an je an buya to su neman su ake dare da rana kuma annabi ya ce ku tashi ku fita ku je kaza Allah ya ji kansu Allah ya fe musu Allah sayan aljanna ne ubangiji muke roƙo ya ba mu kyakkyawan cikawa abinda muka faɗa ne ne Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu